This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, Assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci. Muhammad Hafiz Baballe ne tare da sauran abokan aiki muke farin cikin gabatar muku da wannan shirin na wannan safiya ta Lahadi. Bayan labaran duniya za mu kawo muku shirin matasa a duniyar gizo da maimacin shirin lafiya uwar jiki da kuma nasihar Lahadi. Amma kafin nan sai a gyara zama a saurari labaran duniya. Assalamu alaikum jama'a ga cikakkun labaran duniya mai karantawa baba ya ko makili. an kashe akalla falasɗinawa goma sha uku a wani samame da dakarun isra'ila suka kai a yammacin kogin jordan da aka mamaye a cewar sojojin isra'ila da na falasɗinu a jiya asabar dakarun na isra'ila sun kashe 'yan ta'adda goma kana suka kama wasu guda takwas yayin samamen a sansanin 'yan gujin hijira da ke nur shams da suka fara a shekaran jiya juma'a kungiyar ta masu jihadin islama sun ce mambobinsu uku sun mutu kungiyar tulkan brigades wadda ta hada da rundunoni daga bangarorin falasdinawa ta ce mayakanta sun yi musayar wuta da sojojin isra'ila a jiya asabar an gano akalla jirage marasa matuka suna shawagi a saman nur shams yayin da motocin sulke na isra'ila suke sintiri a sansanin 'yan jaridan kamfanin dillancin labaran faransa na afp sun yi karin harbe-harbe kana sun ga gawarwaki a kan titi da gidajen da jirage marasa matuka na isra'ila suka lalata a hali da ake ciki kuma hukumar samar da abinci ta majalisar ɗinkin duniya ta amince ta taimaka a kai kayan agajin jin kai ga fararen hula da ke fama da yunwa a gaza da zaran sojojin amurka sun kammala aikin gina wata karamar gada a gabar teku don kwaso kayan agaji daga jiragen ruwa a cewar jama'an amurka a ranar juma'a shigarar hukumar ta majalisar ɗinkin duniya batun na iya taimakawa wajen warware ɗaya daga cikin manyan matsaloli da shirin na amurka ke fuskanta wato rashin ƙwarin gwiwar ƙungiyoyin agaji wajen kula da rarraba abinci da sauran kayayyaki da ake matukar buƙatar su da ke ƙasa a gaza wani halin da sojojin isra'ila suka kai a ranar 1 ga watan afrilun nan wadda ya kashe ma'aikatan agaji bakwai na hukumar abinci ta ƙasa da ƙasa wadda ake kira world kitchen ya janyo wa isra'ila suka sosai daga ƙasashen duniya saboda gazawarta wajen samar da tsaro ga ma'aikatan jin kai ko kuma ba da damar kai isasshen agaji ta iyakokinta na ƙasa akalla mutane 20 ne suka nutse a kasar jamhuriyar afirka ta tsakiya bayan da wani jirgin ruwa ya hatsari a lokacin da yake dauke da fasinjoji akan wani kogi kamar yadda shaidu suka bayyana a jiya asabar jirgin ruwan katakon na dauke da mutane sama da 300 zuwa jana'iza a kan koge mpoko da ke babban birnin kasar bangi a ranar juma'a lokacin da jirgin ya fara nitsewa kamar yadda shaidu suka shaidawa kamfanin dillancin labarai na associated press a jiya asabar matuƙa jirgin ruwa na yankin da masunta ne suka fara gudanar da aikin ceto na waɗanda lamarin ya ritsa da su tare da tattara gawar waki daga kogin kafin jami'an agajin gaggawa suka iso wani masunci da ya taimaka aikin ceton andrian musamo ya ce an gano akalla gawar waki ashirin a lokacin da ake jiran isowar sojojin lamarin ya yi matukar muni in ji shi adadin waɗanda suka mutu na karuwa ne yayin da sojojin ke gudanar da bincike in ji wani jami'i a asibitin jami'ar bangi kawo yanzu dai ba a san adadin waɗanda suka mutu ba kuma gwamnati bata ce komai ba ƙungiyoyin fararen hula da jam'iyyun siyasa na ci gaba da mika su a shafukan sada zumunta tare da kira da a gudanar da bincike kan nutsewar jirgin labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc fiye da mutane 2,500 ne aka kashe ko kuma suka jikata sakamakon tashin hankalin kungiyoyin miyagu a haiti daga watan janairu zuwa maris adadin da ya karu da kashe 53 cikin 100 idan aka kwatanta da na watanni uku a ƙarshen shekarar 2023 a cewar ofishin majalisar ɗinkin duniya mai haɗin gwiwa da haiti da ake kira bino a takaice a juma'a akalla mutane 590 ne aka kashe a yayin samamin 'yan sanda a cewar hukumar ta binu a cikin wani rahoto da yawa daga cikinsu ba su da alaka da tashin hankalin kungiyoyin bata garin kuma kungiyoyin sa kai sun kashe akalla mutane 141 galibin tashin hankalin ya faru ne a port au prince babban birnin kasar yayin da aka yi garkuwa da akalla mutane 438 a faɗin wasu yankunan birnin biyu yankin lasalin da ke kusa da tashar jirgin ruwa da sit sulai a babban birnin kasar su ne suka fi fuskantar manyan hare-hare rahoto ya kuma gano cewa mambobin kungiyar suna ci gaba da yi wa mata da 'yan mata fyaɗe a unguwanni da ke fada da juna da kuma gidajen yari da sansanonin 'yan gudun hijira. hukumomi a japan sun yi imanin wasu jirage masu saukar ungulu na sojojin ruwan japan guda biyu dauke da ma'aikatan jiragen guda takwas sun yi hatsari a tekun pacific da ke kudu da birnin tokyo a lokacin wani atisayi cikin dare kuma masu aikin ceto na neman waɗanda suka bata in ji ministan tsaron ƙasar japan jirage masu saukar ungulun guda biyu samfurin sh 60k na rundunar tsaron tekun japan da kowane su ke dauke da ma'aikata hudu sun rasa layukan sadarwa da juna da yammacin jiya asabar a kusa da tsibirin torishima da ke tekun pacific mai tazarar kilomita 600 ko kuma mili 370 a kudancin tokyo kamar yadda ministan tsaro muniru kihara ya shaidawa manema labarai ɗaya daga cikin ma'aikatan jirgin guda takwas an gano shi a cikin ruwa amma ba a san hali da yake ciki ba sai dai jama'ai na ci gaba da neman sauran mutane bakwan kawo yanzu dai ba a san musabbabin hatsarin jirgin ba in je ki hara. inda ya kara da cewa jama'ai sun fi bada fifiko akan aikin ceto wata gagarumar fashewa a wani sansanin soja a iraki da safiyar jiya asabar ta kashe wani jami'in rundunar tsaron kasar rundunar da ta kunshi kungiyoyi da iran ke marawa baya kwamandan rundunar ya ce hari ne aka kai yayin da rundunar sojin ta ce tana kan gudanar da bincike kuma babu jiragen saman yaƙi a sararin samaniya a lokacin da harin ya auku wasu majiyoyin tsaro guda biyu a baya sun bayyana cewa wani hali ta sama ne ya haifar da fashewar wanda ya yi sanadin mutuwar wani jami'in rundunar pmf ta iraki tare da jikata wasu takwas a sansanin sojan kalso mai tazaran kilomita hamsin kudu da babban birnin kasar bagadaza a cikin wata sanarwa da rundunar pmf ta fitar ta ce babban jami'in da ke kula da ma'aikatan rundunar abdulaziz muhammadawi ya ziyarci wurin tare da duba bayanan kwamitocin bincike da ke wurin da aka kai harin rundunar sojan iraki ta ce wani kwamitin harkokin fasaha na duban musabbabin fashewar da kuma gobarar da ta tashi a sansanin wadda ta ce ta faru ne da karfe daya na safiyar jiya asabar agogon yankin a ƙarshe mutumin da ya banka ma kansa wuta a wajen kotun da ake shari'ar tsohon shugaban amurka donald trump ya mutu a cewar 'yan sanda rundunar 'yan sandan birnin new york ta shaida wa kamfanin dillancin labaran ap da safiyar jiya asabar cewa jami'an wani asibitin yankin ne suka bayyana cewa mutumin ya mutu mutumin ya je wurin shakatawar colette pond park da misalin karfe ɗaya da rabi na rana a ranar juma'a. Labaran duniya aka saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma sai a gyara zama domin yin shirinmu na gaba. Social media duniyar matasa, da da Masu sauraro Assalamu alaikum barkan mu da wannan lokaci sannan mu da arzikin sake kasancewa cikin wani sabon shirin matasa a duniyar gizo Shin da ke taɓo duk batutuwa da suka jibanci mu'amalar matasa da kafofin na yanar gizo sunana Halima Abdulra'uf jagorar shirin. madalla a cikin shirin na wannan mako za mu duba batun yin sana'a a dandalolin sada zumunta da yadda ake danganta shi da wasu ɗabi'u mara kyau da ake zargin wasu masu sana'ar ke aikatawa a yayin kai odar ababen da suke sayarwa lamarin da ya jawo cece kuce tsakanin mutane a dandalolin x wato twitter instagram facebook da ma tiktok a yanayin da ake ciki dai alkalman ƙiddiga sun yi nuni da cewa kusan kullum kasuwanci da cinikayya a kafofin yanar gizo na ƙara bunƙasa duk da cewa miliyoyin 'yan najeriya Najeriya ciki da bangaren arewacin kasar sun rungumi al'adar saye da sayarwa ta yanar gizo. Wani abu da yake ci gaba da jan hankali shine yadda wasu masu cinikayya a dandalolin sada zumuntan ke amfani da damar wajen aikata wasu muggan ɗabi'u da ka iya lalata tarbiyya kamar yadda za ku ji daga bakin wata matashiya mai amfani da dandalolin. Sunana da Umar. To a gaskiya wasu matan zaki ga in za su tallata hajar su online instead da sun ɗora a status ko sun ɗora a page ɗinsu bai kamata su bi maza to their dm ba wasu suna zuwa dm din maza sai kaga sun je sun musu magana ina da abu kaza ina da abu kaza wannan abin yana ƙara sa a yi barna a cikin society shin yaya matasa ke kallon yin kasuwanci a kafofin sada zumunta bari mu je ta bakin wani fitaccen matashi a dandalin x akan wannan maudu'i sunana abubakar sadiq muhammad wanda aka fi sani da sarki sultan twitter online business yana da kyau ga ya mace kuma yana sauƙaƙe kasuwanci a duniya baki ɗaya amma kuma a iya tunani amfani na bai kamata a ce hanyar da ya zo mana na sauki da sai ka kama shago sai ka ɗauka masu tsari ma shago sannan ka fara business yanzu kuma Allah ya kawo mana saukin da za ka iya tallata kayan ka a social media ka saida su sai kuma abin ya zo da negative effect ba saboda ya fahimtar mu mutane da yawa suna fadawa irin abubuwan da ba sai an iya fada ba saboda wannan online business balanta na matan aure da kuma 'yan matan ma. To masu sauraro kar ku sha'afa shirin matasa a duniyar gizo ke zuwa muku daga nan murya Amurka. Yanzu kuma bari mu koma ga Sarki Sultan. Kayi wani rubutu da ya zayyana yadda wasu mata ke tafka barna a sunan yin sana'ar yanar gizo a dandalin Twitter wanda ya jawo cece kuce ko za ka yi mana bayani akan abin da ya wakana. So akwai rubutun da na yi a social media wanda yawa mutane ba su karanta tweet su fahimta dalilin da ya sa na yi rubutun. Na yi ne saboda a samu maslaha. Hasali ma akwai business ɗin da nake yi wanda ta online muke yin sa ana saka koda amma a tsaftace abin kasancewa wai a ce na yadda da yata a'a na yadda da matata fully 100% na bata go ta yi duk abin da ta ga dama a gani na ya kasance trust din a 70 to 80% ne kai kuma ka rike ragaman 20% na controlling dinta saboda mata kowa ya sani tana bukatan wanda zai yi guiding nata so ina ganin cewa ba laifi ba ne idan a matsayin ka na miji ka tsaya tsayin daka na ganin cewa matarka ko kuma a'a yarka business din nan da take yi online ba ta samu gurbatattun mutanen da za su juya mata tunani ba da na maganan juya tunani a nan ina magana akan cewa wata za ta fara online business ne ba da niyyar ta saba wa mahalicinta ba ta shiga da zuciya ɗaya ne ta nema halakinta amma mazajen su ne shedanun namiji ya zo ya siya yau abin dubu goma ko dubu sha biyar a wajen ke tura miki dubu ɗari biyu ya ce ki rike sauran tsakani da Allah wannan a iya hankali kayan yake bukata ko mai kayan abu ne da duk za mu fahimta musu. sa hankalin mu fahimce shi mun sani ba duka kan tawa ka zama ɗaya ba kuma ko a magana na tun a farko ban yi jam'i ba maganan da nayi na ce some women amma mutane saboda da abin da zai ɗauko maganan gaskiya fito da shi fili a tattauna ba su so sai abu ya faru a zo a yi ta zage-zage ana cewa a ah, mata wacce ta ci amanan wani a mijin wani ya ci amanan wacce so kalan waina abubuwan tun farko ake kiyaye su idan ka saki akuyar ka ta shiga cikin gonannakin mutane ta ci musu komai to tabbas wata rana za ta ci ciwo abin da zai kashe ta. Madalla Abubakar yanzu bari mu daga bakin wata matashiya mai sana'a a game da ra'ayinta kan wannan maudu'i. Sunana Rahama Bungudu ina aiki da kungiya mai zaman kanta da take aiki a kan lafiyar mata. Sannan kuma ina da sana'a mai suna Aran Buti a gwarin fa a Abuja. Ina sai da jikuna da takalma da akwatuna da dai kayan mata haka. To malama ya ke ganin ya kamata a bullo sana'a a yanar gizo. Ina gani na ya kamata a ƙara samun samun fahimta akan ne addini yake akan aikin ko kuma sana'o'in da ya mace za ta iya yi sannan kuma muna iya ɗaukan misali akan khadija radiyallahu anha wadda a duniya dai babu dai wata mai sana'a mai kamata bayan sana'o'in da take yi da kuma arzikin da take yi ga hali kuma mai kyau da har ma Allah Subhana wata'ala ma sai da ya karasar da gaisuwa a wurinta. Dan haka Khadija radiyallahu anha ta zama kamar misali a gare mu mata da muke sana'a akan abubuwan da za mu iya yi mu da kuma addini da kuma iyalanmu sannan kuma duk abin da muke muna yin shi ne tsakani da Allah muna yin shi ne da sanin cewa Allah yana kallon mu kuma zai tambaye ni shin akwai waɗanda kika sani da ke sana'a kuma suna samun ci gaba musamman a yanar gizo ni a yanzu haka gaskiya mata da yawa na sani da matasa da waɗanda suke gabana duk sana'a suke kala-kala da wadda ta hada da sana'a sana'a da aiki wadda kuma a gida take amma kuma tana sana'anta akwai waɗanda sun yi shekara da shekararru tun kafin ma a haife mu suke sana'o'insu akwai waɗanda kuma matasa ne amma kuma su ma sun taso sun sa himma suna nan suna ƙoƙarin yin sana'an kansu to kuma ya zama abin sha'awa saboda ina ganin yadda yake taimaka musu yadda yake taimaka ma iyalansu sannan kuma yadda suke yi kuma saboda Allah amma kuma duk da haka akwai waɗanda ke sana'a kuma suna haɗawa da abubuwan da bai kamata ba a gare su da kuma mu a gare mu ya kamata dai dukkan mu dai mu ƙara jin tsoron Allah mu ƙara sanin abin da ya kamata kuma mu yi abin da ya kamata idan kuma mun san waɗanda suke sana'a kuma suna haɗawa da abubuwan da bai kamata ba in dai har akwai halin yi musu magana da kuma ba su shawara a matsayin mu na musulmai ya kamata mu taimaka ma juna mu rinka nuna musu cewa abin da suke bai dace ba ko da za su dena idan kuma sun ci gaba ba su dina ba kuma to wannan sai dai mu basu da Allah. Allah bari mu koma gare ka Abubakar wani shawara zaka bayar a daidai wannan gabar. Ina ganin cewa mace ta sa a zuciyanta tsoron mahalicinta ta taka tsantsan ya fi mata alkhairi akan a zuciyanta ta ji a'a ba wanda ke zargi na zan yi abin da na ga dama. Zan iya cewa mafi yawancin mutane sun fi tsoron mutane akan Ubangiji. Maganan da zan yi a ƙarshe shine ina ganin cewa 'yan online order ya kamata su buɗe kungiyar da zai kasance duk wata wacce za ta yi online business suna da record nata idan wani namiji ya zo zo da niyyar ya rude yake ko ya miki wani abu kika reportin nasa tabbas za a dau mataki a kansa shi zai kawo mazan su daina saboda mazan idan ba su daina ba tabbas matan za su dinga fadawa Allah ubangiji ya samu dace to masu sauraro ki daya kuma anan zamu dasa aya a cikin shirin na wannan lokaci yanzu a madadin ma'aikata da mahukuntan murya Amurka sai kuma bakin da suka kasance tare da mu a cikin shirin ni Halima Abdurrauf da na shirya kuma na gabatar ke mana fatan alkhairi mu kasance cikin koshin lafiya bi salam madalla yanzu kuma sai maimacin shirin lafiya uwar jiki da hawa umar za ta gabatar jama'a masu sauraron mu barkanku da warhaka barkanku da sake kasancewa tare da mu a cikin wani sabon shirin lafiya uwar jiki tare da ni Hauwa Umar. Idan mai sauraro na biye da mu 'yan makonnin da suka gabata mun fara tattaunawa akan warin jiki inda likita ya mana bayani da kuma fayyace mana bambancin warin jiki na rashin tsafta da kuma warin jikin da cuta ke haddasawa kamar yadda muka yi alkawari cewa muna tafe da ci gaban shirin a yau Dr. Muslim Bello Katagum zai yi mana bayani kan warin jiki na rashin tsafta da kuma irin cututtukan da ke nuna alamu da warin jiki likita gare ka muna da cututtuka akalla guda biyar zuwa shida wanda suka fi aukuwa a wannan muhallin tamu wanda su ma sukan iya zamowa alama na wannan cuta ko kuma wannan cuta yakan zo tare da su ko kuma wato su din kansu mutum yana da su to ba abin mamaki bane samu wannan condition na bronchidrosis daga cikin su akwai bacterial infection wanda musamman a cikin su akwai intertribal ko kuma erythrasma muna da fungal infection shine cutinia versicolor muna da also hidradenitis suprativa akwai irin su psoriasis ko kuma eczema muna da irin su seborrheic dermatitis tare da other ones kuma amma wa'annan su suka fi aukuwa a cikin muhallin mu so kenan in mutum yana da warin jiki ba abun mamaki bane warin jikin nashi ba daga zallan bronchidosis bane but wal'alla za ta iya yana da wannan condition din ne sai kuma warin jikin ya zo ya auku za ta iya kuma yana da condition din warin jiki na bronchidosis din sai kuma akwai wannan skin infection din so kuma wanne ne yana da kyau ya kasance an yi treating din su duka dan an yi cucin ɗaya ba a yi cucin ɗaya ba to zai kasance cewa ba a shawo kan matsalan gabaki ɗaya ba rana tsaka sai mutum ya ji ya fara warin jiki me ya kamata ya yi is depending on warin jikin nashin na rashin lafiya ne ko kuma na rashin tsafta na rashin tsafta ne dai shine basic hygiene da ake so mutum na practicing the best ones kuma su ne kama haka yana da kyau in mutum ya lura yana da irin wannan problem din warin jikin so wanka a sau biyu a rana ya zamo masa ko ya zamo mata dole amma wankan shi ma kala kala ne akwai wanda yake tunani take tunanin za su ɗauka soso wani ma har ya kai ga ɗaukan irin buhun nan na soso ko kuma wato ainihin akwai irin soson nan da ake tsunko shi a jikin bisha da yake ɗuma shi wanda duka suna da kyau amma yawan amfani da su din ba shi yake nufin cewa za su cire wannan warin jikin ba saboda ana dirje first layers of the skin ne wanda shine wato ainihin sama sama jikin fata kenan wanda shi kuma wannan warin ba daga sama sama jikin fata ke fitowa ba daga ta cikin jikin fata ne wanda soso bai isa ya kai wannan gurin ba amma sai ga mutum ya zo ya rike soso da sabulu ya zo yana ta dirje jikin shi wanda kuma ba daidai ba ne hakan dan ba wai datti yake cirewa tsalla ba a'a yana cire haddasa shi ko in ce sinadari na jikinka da na jikinka da yake da matuka amfani ga kariyan kai to sisa bincike ya tabbatar ya kuma nuna cewa yawan wanka da soso ba wai yana cire datti bane but rather yana cire sashi na jiki ne wanda yake protecting dan adam wanda yake taimaka gurin a lot of other function to kai kuma ka zo kai kuma kin zo kin wanke shi kana tunanin cewa ka wanke datti sai ga mutum ya fito kalkal amma kuma baya taimaka ba sabulu mai kyau mai tsafta wanda an tabbatar da lafiyan shi shine wanda ya kamata mutum ya fi amfani da shi shi ma din ba dole a ce medicated soap ba saboda wa'in suna yin wannan kuskuren sai su dauka medicated soap suna yin wanka da shi to shi ma akwai normal microflora wanda yake fatan jikin adam da ba a so a wanke shi to yawan amfani da wannan medicated soap din in dai ba wai kana da ko kina da skin infection ba ba wani dalili ga wanda yake da kuma skin infection din da muka faɗa a baya wanda ya kasance ta kama dole sai amfani da medicated soap ko kuma wasu other antiseptic haka to wannan ba laifin yin amfani da shi ko kuma in ta yi amfani da shi sau biyu a rana suna wanke jikinsu su amma ga wanda ya kasance cewa akwai wannan gafi ko tsananin ɗoyi na hammata na jikin mutum to wannan ba laifi in ya kasance ya ci gaba da amfani da sabulayya musamman irin su alimun din nan an yaba da su haka dan akwai sabulun shi akwai turaren shi haka to mutum yana yawan amfani da shi yana taimakawa sun kan akan ba da shawari a kowane awa hudu suna wanke wato ainihin wannan sashi na jikin nasu wanda yawanci hammata ne a wannan lokacin kuma za su iya cin nasara ne ya yayin da suka yi amfani da ruwa mai tsafta tare da sabulu suka wanke wannan sashen suka samu guri ya kasance cewa sun zo suka sha iska na gaba kuma ga wanda yake da irin wannan rashin lafiya na bromidrosis to yana da kyau ya kasance cewa a sau biyu ko zuwa ma sau uku a sati tana na aske gashin hammata tare da na gashin kirji ko kuma gashi na private part ga baki daya wannan yana taimakawa gurin kare dan adam daga yawan yin zufa to yayin da ya kasance kuma zufan bai fito sosai ba to zai kasance wannan warin shi ma ba dole ya fito sosai ba koda zai fito ma ba zai yi illa ba kaman ga wanda baya aske wannan gashin gurin akwai kayayyakin da mutum ya kamata a ce ya guje musu musamman a zuwa ce kaya wanda akwai yawan leda a jikin shi da suna yawan absorbing zafi sai ga mutum bai komai ba sai ga ko yana zuba ta baya yana yi ta kirje yana yi ta ko ina kuma zufan nan shine ba a so mutum ya yayin da kai yayin da kai shi to sai ga wannan warin ya fara tashi to sai mutum ya canza sa wa'ina kayayyaki yana sa kayayyaki na cotton wanda sai a simple din da mutum zai sha iska isheshe na gaba kuma akwai yawan avoiding kayayyaki masu duhu duhu don bincike ya nuna cewa in mutum yana sa kaya masu duhu to yawanci yana zuƙowa zafi a jikin shi sai ga mutum ya fara zufa so kayayyaki masu haske shine abin da ya kamata a ce mutum ya fi sa himma da kwazo sawa sai kuma yayin da ake da guri na taro wanda ya guri ne yake rufe in mutum ta kama dole zai je ba laifi ya je amma tunda ya san in yana da irin wannan condition din da wani zai iya tashi yayin da zufa aka yi zufa ko wani abu zai iya shiga ya wani kankanin mintoci haka sai samu ya fice kafin wannan zufan ya fara sai dai ta kama dole ne ya zauna to kuma bayan da aka iya dole ya zauna sai dai kawai wannan dan turaren da na faɗa din tare da aske gashin tare da samun daman yin wankan ko da ma a zo a ce sau biyu ne a rana tare da wanke hammatan sau hudu zuwa sau shida zallan sabulu mai tsafta ya wadatar sai amfani da irin su alimu din nan tare da turaren su yana taimakawa matuka gurin ragewa haka ma kuma ga wanda ya san sai ya ci ko ya sha wani abu ne ke daga masa kamar albasa ko kuma garlic to sai ya hakuri sai ta yi hakuri da amfani da wannan to yana da kyau da Allah mutane sai a janye sai a ja baya da irin yin yin abubuwan da an san zai iya dagawa. To me ma ya kamata mutane su sani game da warin jiki? Babban abin da ya kamata mutane su gane shine yayin da mutum su gane cewa yana da warin jiki musamman in na rashin lafiya ne kar na guje masa ta saboda yana jawa depression. Depression kuma shine wannan kuncin sai mutum ya ga kamar ba a son shi ne duk da an san cewa in eh, rashin lafiya ne to kare kasance cewa mutum an kyamace shi ba tare da jawo shi a jiki mutane su yi haƙuri musamman in ta kama dole sai su yi alaka da wannan mutumin ko wannan matan. So ture su a jikin ba shi zai taimaka wannan warin jikin ya tafi ba a'a wato za jawo su a jiki ne in akwai taimakon da zaka iya basu na shawari taimakon da zaka iya basu na sabulu da na fadare taimakon da zaka iya basu na kayayyakin sawa taimakon da zaka iya basu na sauwaka musu aikin da zai ja musu zufa to fallal ham sai ka bayar amma in kasance babu kuma to ture su a jikin bayi da amfani yana jawo mutum kunci mutum sai ga kaman gabaki daya bayi da amfani a cikin al'umma wanda ba haka bane wannan rashin lafiyan zai iya kama kowa to madalla shin kuna kula da kalar fitsarinku ko kun san cewa kalolin fitsari na da ma'ana a likitance kuma akwai cututtukan da ke nuna alamu ta kalar fitsari dr lawal musa tahir na asibitin nizamiya da ke abuja zai mana bayani game da wannan shi fitsari wata ni'ima ce da wata hikima ta ubangiji wata hanya da mutum jikin shi ake tsaftace shi a cire wasu sinadarai da suka zama guba a jiki wanda idan suka taru a jiki za su iya kawo illa matuka dalilin da ya sa kenan wanda suke da matsala da kodar su ba sa iya yin fitsari idan sinadaran nan suka taru suke kamo musu matsaloli da yawa sannan fitsarin nan akwai lokacin da yana iya zuwa da yawa kamar lokacin sanyi akwai lokacin da kuma yana zuwa kaɗan a zamanin zafi saboda wata hanya ce shi kuma da jiki yake gudanar da harkar ruwa a jiki in ruwa zai yawa sai a fito da shi da yawa in yayi kaɗan kuma sai a rage yawan fitsari saboda ruwan da ake bukata ya tsauna a cikin jiki. Shin a likitance me zaka ce game da kalolin fitsari? Lokacin zafi kuma idan mutum bai sha ruwa ba fitsarin nan zai kasance ba shi da yawa to a wannan lokacin yana iya kalar da za a ce misali kalar ruwan bunu ko kalar shayi idan an sa mai lifton sannan in lokacin sanyi ne mutum ya sha ruwa sosai kuma sai zama kalar shi ta yi kamar kalar ruwa kenan babu wata kala wannan shine abin da ya kamata ya zama kalar shi to amma akwai wasu abubuwa da za su iya sa ko dai daga abinci ko daga magunguna suna iya sa kalar fitsari ta canza irin kala. kalar shi maganin ko kuma shi wannan kalarin agent din sannan wanda suke da misali jaundice suna iya yin kalar shi zama kalar ruwan dorawa sannan idan mutum yana da wasu cututtukan ana iya samun fitsari ya dauki kala kamar kumfa haka wanda yana nuna alamun misali sinadaran protein a ciki idan sukari ne kamar na wanda suke masu ciwon suga fitsarin na yana ɗayan yana iya yin kamar ruwan ruwan sukari din yadda har za ka ga kiyashi ko shazumami suna bin inda ya fitsarin. Shin wani kalar fitsari ne idan mutum yana yi ya kamata ya garzaya asibiti domin a duba shi? Idan mutum ya fahimci fitsarin shi ya canza ba kamar yadda muka yi bayanin kalar fitsarin nan ba. Sannan kuma ko ya ga alamar mai yana bin fitsarin shi ko kuma ya ga yawan fitsarin nan ya ragu matuka to da buƙatar ya je asibiti saboda a tabbatar da cewar komai lafiya lau saboda kada bai zama bai dau mataki ba sai daga baya a zo ana cewa da an sani da an yi kaza. Shirin lafiya uwar jiki ne ke zuwa muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka kuma a nan za mu dasa aya a cikin shirin. A madadin dukkan abokan aiki da suka taimaka don ganin shirin ya zo muku sai kuma ni Hawa Umar da na shirya na gabatar nike cewa mu huta lafiya. Madalla yanzu kuma sai nasihar Lahadi. sunana pastor tahir abdu iglesia assembly de dieu a nan so nasiha ta tona ne safiya ta mai da hankali akan haɗin kai haɗin kai abu ne mai matukar muhimmanci domin shi ne da zai iya kawo zaman lafiya cikin littafi mai tsarki akwai wata al'umma lokacin al'umma da ta fara yawaita sai suka yi shawara suka ce bari mu zo mu tattaro wuri ɗaya mu zo mu yi ganuwa mu yi ta da tsayi hal mu kai ga Allah sai aya ta ce da ubangiji Allah ya ga tunanin wannan al'umma abun da suke kokarin yi za su cimma guri za su cimma manufa sai ya ce to bari mu sauka mu dagula harsunansu ta haka aka dagula harsunan su kowa da kowa bai fahimtar abokin aikinsa ta haka sai suka watse su alama ce mai cewa da a ce suna fahimtar junansu za su tafi har ƙarshe sai sun cimma guri nasu so kiran da nake ga al'ummar mu ta niger shine mu kasance da irin wannan ɗanyantuwa da tunani ɗaya da harshe ɗaya ta haka za mu iya mu cimma manufa ta haka kuma za mu iya mu zauna lafiya ubangiji ina addu'a domin ƙasar mu ta niger ka ba mu ɗanyantuwa ka ba mu haɗin kai ka taimake mu da za mu iya mu cimma guri na alheri wanda yake a gaban mu ka raba mu da dukkan abin da zai kama mu tashin hankali ya kama mu damuwa ya kama mu hargitsi da zub da jini halma da rasa rayuka a cikin ƙasanmu na gode maka domin za ka aikata fiye da abin da na roƙe ka cikin sunan isa almasiyu na addu'a amin. Wannan shirin na zuwa muku ne kai tsaye daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. a zuwa madadin waɗanda suka ba da gudunmawa ga nasarar wannan shirin da suka hada da Julie Leathers Gresham da ta daidaita mana sauti da ba da umarni. Ni Muhammad Hafiz Baballe ke cewa ku wuni lafiya.